a inda muke ci gaba da karatunmu a wannan littafi na al-fikr akbar na al-imam Abu Hanifa rahimahullah yau muna talata 21 ga watan sha'ban shekara ta 1447 bayan girman zuwa Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da makka zuwa Madina ha shin da yake wannan shi dace da goma ga watan biyu goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a kalandar turawa to wannan shi ne darasinmu na wanda zai zama na ƙarshe da za mu ba da hutu har bayan ramadana in allah ya raya mu to sai na ga dacewa mu bari mu tattauna wani maudu'i wanda yake da alaka da da Ramadan a madadin eh, darasin da muke yi a cikin wannan lissafi wala Allah magana ba za ta yi kokare ba amma dai eh, maudu'in shi ne Ramadan shaharul magfira Ramadan shaharul magfira wato watan Ramadana wata ne na gafara a wannan magana za mu ishara ga ne gafara gafara ne take nufi sannan ya aka yi ramadan ya zama watan gafara sannan gurguza abin da lokaci ya bamu za mu tsokaci akan wasu al'amurra da yake su sirri ko dalilin da ya sa ramadana ya zama watan gafara wato za mu ambace su a matsayin misalai suna da yawa sai mu rufe da abin da ya sawaka insha to ita kalmar al-maghfira wacce nufin gafara ko yafiya ko gafarta zunubai eh, asalin ta malamai suka ce an yi ishtikakin ta ne daga lafazin al-ghufran al-ghufran shine eh, wato mazdarin na asali da ke ghafara ya zufiru sai ce ghufranan saboda ka al-ghufran ne mazdarin amma cewa al-maghfira wannan al-masdaru zimi ne kamar da malaman nawa suke ambata to ma'ana al-ghufran ko al-maghfira ta fuskar lugha suka ce ne wato sitir a sitir wato suturci abu a rufe shi shi yake gama shi eh, al-ghufran mun gani ko suturce abu da lullube shi da ɓoye shi shi ake ce mishi al-ghufran ko al-maghfira amma a mahangar shari'a idan aka ce al-maghfira malamai suka ce shine fitrullahi ta'ala li zunubil abd والعفو والتجاوز عنها يوم القيامة وتمعنا gafara a mahangar shari'a shine sitrullahi ta'ala li zunubil abd shine Allah tabaraka wa ta'ala ya sitirce zunuban da bawa a suturce su a ɓoye su ta yadda bayi ba su gane su ba ba su san da su ba ina fatan gani sannan wal'afu wa tajawuzu anha da kuma yafiya da Allah ta'ala zai yi mutum game da wa'annan zunuban na shi ya suturce shi ya rufa masa asiri ya koyi su ta da bayi ba ba su san da su ba su ba su da labarin wa'annan zunuban idan Allah ta'ala ya mutum wannan yawmal qiyama ran tashi kiyama ran tashi kiyama to zo shi ya yake kinsu suna al-maghfira ne al-maghfira ma da shari'a al-muhimmu abin da kike mishi gafara ko maghfira amma hangar shari'a shine mutum ya wayi gari a daidai lokacin da yake da tarin zunubai wasu ya san da su wasu ma ya manta da su sai Allah tabaraka wa ta'ala da lubicinsa da baiwansa da taimakonsa sai ya suturta shi ya rufa masa asiri ya ɓoye waɗannan zunuban nashi daga sanin ko ganin talikai kuma sai ya yafe maka ina fatan gani shi ba ta zai masa tonon sibili ba sannan kuma ba a kama shi da laifin wa'annan zunuban ba zo ne shi ne almasira Allah ya samu dace ita wannan almaghfira da ita ce ake samun shiga aljanna duk wanda ka ga shiga aljanna to Allah ya gafarta masa ina fatan gani saboda babu wani wanda ba shi da laifi kun fahimta ko saboda ka duk wanda kan ga Allah ta'ala ya kaddare shi da shiga aljanna to shiga aljanna ne da gafara ubangiji ta'ala kun gane ko to sannan ita wannan gafara da muka ce da ita ake samun dacewa a shiga aljanna Allah ya samu dace a lokaci guda kuma malamai suka ce haƙƙi ne guda ɗaya da Allah ta'ala bi ma'ana Allah shi ɗaya ki da haƙƙin yafiya ko gafarta zunubawa kun gane ko saboda ka duk duniya ba wanda ya isa ka yi laifi ka aikata haramun ko ka aikata sabo ya ce ya yi maka kaɗai sai Allah ta baraka kun gane ko yawwa saboda haka wannan da nasi alkur'ani mai girma Allah ta'ala yana bada labarin mutanen kirki waɗanda suke idan suka yi laifi to za su tuna Allah tabaraka wa ta'ala sannan su yi istighfari su nemi yafiya da zunubansu sai ce wa lam yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun الشاهد شيني ولا يغفر الذنوب إلا الله فباب ما غفر الذنوب سي الله مدفع ina fata gani saboda kanka da wani ruɗe ta ya ce kai kaza wani zai gafarta ma ko yafi maka kun gane ko kawai in kai laifi ku hukunci ubangiji ta ala da neman sa wannan ita ce ka'ida kun gane ko wannan shine hakikanin da ma'anar al-maghfira ko al-ghufran kamar da muka shara amma mahangar shari'a to ita wannan gafara sai muka ce watan ramadana wata ne na gafara wata ne na gafara Allah ta'ala ya saka watan ramadana a matsayin wata na gafara da da ma'anan cewa dama shi Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimar shi da tsari na shi subhanahu wa ta'ala to bayinsa da abubuwan da ya halitta abubuwan da ya samar bai aje su akan daraja guda ba bai aje su akan daraja guda ba saboda ka za ka tarar kullum irin waɗannan abubuwa da Allah ya samar halittu ne ko a cikin matsaloli da suka shafi shari'a sai ka ga wani ya fi wani kun gani wannan shine hikima ta Allah shine tsari na ubangiji ta'ala halittu wasu sun fi wasu kima da daraja gurin Allah tabaraka wa ta'ala haka wasu abubuwa da Allah ta'ala ya samar na ayoyin sama'in kana son kace da da wasu abubuwa ma da suka shafi abubuwan da shar'anta cikin shari'a sai ka gaba matsayin su guda ba wani ya ce wasu sun so su gaskiya dauki misali kamar mala'iku kaga cikin halittun Allah suna da tsayin daraja wadda sauran halittun ba su da albashar dan adam shi ma yana da wata daraja wacce sauran halittun ba su da ita ina fatan gani mala'iku suna da daraja mai girman gaske bayu ne mukramuna bayi ne wanda suke la ya asuna Allah ma amarahum wa yaqaluna ma yumaru ta adam shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala da nassin Qur'ani yace laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ina fatan gani saboda ka wannan wasu ne daga cikin halittun Allah da Allah ta'ala ya fifita su akan sauran halittu a cikin jinsin mutane ma manzannin Allah da annabawansa za ga suna da daraja ta musamman akan sauran mutane su kansu manzannin wasu sun ci wasu ina fatan gani in ka kalli wurare wurare ma da Allah ya halitta ba daraja su guda ba ba daraja su guda ba wani wurin ya fi wani daraja saboda kan ka kalli alharamul makki kaga ko ko ina daraja bayan kasa ta kalli masallacin annabi shi ma yana da sa'in darja ta musamman mataki na biyu ta kalli masallacin al'akufa shi ma yana da wata darja ta musamman mataki na uku da sauran wuraren da suke darja waɗanda nasoshi shari'a suka ambace su da ba za ka haɗa su da sauran wurare ga maganin wurare a duniya ba na ma haka za ka ga Allah ta'ala ya saka irin wannan fifiko cikin na misali kwanuka da zararre da watanni wanda shi muke magana a kai kwanuka kam sai ka ga ɗauki misali yanar juma'a ko kaga tana da wata falala ta wasan ba a sauran kwanuka wani yi ne ne? ina fatan gani sannan in ka ɗauki misali yamul hajjil akbar ha da hajji akbar ranar sallah babba kaga ranar ce mai daraja a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ta ɗauki ranar arafat yini ne mai daraja ina fatan gani in ka dauki abin da kuke da su a yamu tashrik wannan kwanukan na mina bayan arafat kenan nake nufi kaga suna da wata daraja ta musamman haka akan sauran kwanuka in ka ɗauki da muke cewa ko kuma dare za ga cewa ba matsayi guda Allah harci jarrare ba bi ma'ana wasu sun ce wasu kima da zargi a gudan Allah ta baraka ta'ala kun gane ku yanzu ka ɗauki misali jarrare wato guda goma da Allah ya rantsuwa da su والفجر وليال عشر ليال ashar هذا ashar masu daraja ina fatan gani in ka ɗauki dararen da suke na goma na ƙanshi na cikin shahar ramadan darare masu daraja a kan sauran cikin wannan guda goma na ƙarshen watan ramadana in ka ɗauki daren da ya dace da daren lailatul da shi ma wata da yake da shi akan sauran wa'annan da wa haka ba watanni ba kaga su ma haka suke ko watanni suna da daraja ko ne sai ga watanni akwai darajar da Allah ya su misali ka dauki al hurum ko kaga suna daraja ta musamman ba a kaza cikin su ba a kaza cikin su kun gane ko yawwa sannan ka ɗauki wanda muke magana kan shi ne shahar ramadan kaga shi ma wata ne da yake Allah ya fifita shi akan sauran watanni wannan watan na ramadana irin wannan fifikon da yake da shi akan sauran watanni wanda muka ba da misalin sa to shi yasa ya zama cewa ya ke keɓanta da alkhairai da darajoji masu yawa daga cikin wa'annan alkhairai da darajoji sai zama Allah ta'ala a cikin wannan wata mai albarka ya saka wasu abubuwa a tattare da watan wa'annan abubuwan wato suna kunshe da samun gafar ubangiji ta'ala suna kunshe da dacewa da samun gafar ubangiji ta'ala duba da wannan sai zama malamai suka rika kiran watan shaharul maghfira watan gafara ina fatan gani watan gafara to gaskiyar magana wayannan abubuwa da suke cikin watan ramadana wanda suke kunshe suke tattare da dacewa da samun gafar ubangiji suna da yawan gaske suna da yawan gaske a matsayin wannan ba zai a fayyace su ba to amma dai duba da cewa ramadan din ya karaso kamar yin ishara za mu tsokaci akan wasu daga cikin su wala Allah yan uwa yanzu da farko sun fahimce su walan sannan ya zama cewa sun ba su kulawa ta musamman sun ba su kulawa ta musamman sannan su zama suna halarci da zukatansu a lokacin da suke yin su da ƙoƙarin samar da ikhlasi a cikinsu ina fatan gani da wannan shi zai taimaka da farko dai mutum ya ƙara himma ya zama yana faɗake kuma ya ba abin kulawa a lokaci guda kuma ya ƙoƙarin halartar zuciyarsa in Allah ba shi ikon yin wasu daga cikin wa'annan abubuwan ya zama cewa ya yaƙi shi ɗan ya yi iyakacin yin sa da zai yi su da ikhlasi don Allah ya karba daga bisani sai ya dace da samun gafara da da rahmata ubangiji da yafiyarsa na ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa malamai suka ce wato shi watan ramadana ɗin kan karan kansa wannan kwanukan da ramadana ya ƙunsa 29 ko 30 ina fatan gani to mutum ya samu dacewa har wa'annan kwanukan su zo su iske shi a duniya kun gane yana lafiya lau a matsayin shi na musulmi wannan kadai samun dacewa ko ce wata dama ce da za ta ba mutum dama ko kuma ishe wata dama ce da mutum zai iya yin amfani da ita sai ya dace da samun bi zafar ubangiji ba ta kuma ga dangane ba wato bi ma'ana shi ramadanan kan karan kansa ka samu dacewa kana rayu ramadanan ya zo kana cikin hankalinka da hayyacinka da damar da Allah ya baka kenan ko kun gane ko da lafiya da waye har ka ci gajiyan watan ramadanan to shi kan shi wannan dalili ne na samun rahama ubangiji tabaraka wa ta'ala domin wasu suna nan sun yi fatan su samu eh, wasu ce ramadanin ya iske su a duniya suna rayu suna zama amma ana sauran kwana hudu wani ya rasu wani sauran wata guda ya rasu wani sauran wani ma ya rasu ina fata kun to kai yanzu Allah ya raya ka ga ramadanin in wannan wata irin dama ce da Allah ya baka wace za ta zama dalilin samun gafara gare ka ina fatan gani الإمام أحمد يروي حديث عن الإمام الترمذي لدى حديث أبو هريرة قال لا شيء هذا شيء ما يكي صلى الله عليه وآله وسلم يكي سوى رجم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له في الله ترمز هنش متمن دا الله ترمز هنش ترمز أكاسكي هنش متمن دا ramadana ya shigo yana raye sannan ramadana har wuce kamla an yi gufara ya zama cewa ba gafarta mashi wanda mutum annabi ya ce ala wadaransa kuma ala turmuzan hancin sa kasa dole shi ke gwada maka kenan ramadanin ya shigo kana raye a matsayin ka na musulmi kamar ka ce wata dama ce ta samu gafar mi ubangiji ta ala yadda har annabi zai addu'a irin wannan mai hadari da mutumin da ya samu wannan daman bai yi amfani da ita ba kun gani akwai ɗaya hadisin shi ma da shi ma imam mutum zaro rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza kana awwalu laylatin min ramadana sufilat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghulqat abwab an-nar wa lam yuftah minha babun وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله أتقى من النار وذلك في كل ليلة ولا شيء واحد شيء سوى ولله أتقى الله هنا da waɗanda yake ‘yan tasowa daga في كل ليله Wani cikin kowane dare na ramadan walillahi utaqa minan nari wa zalika fi kulli layl Allah yana da wanda in tasowa daga cikin wato bayansa daga shiga wuta wa zalika fi kulli layl wanda cikin kowane dare na ramadan to kan idan har ya zama cewa ramadan yana da irin wannan sifa a shari'anci to kai kai Allah ya raya ka haska halarci watan Ramadana ko Ramadana ya halarci kwanukansa kana rayi ai wannan kan wata wani dalili ne za a yi saka daga gauta, wani dalili ne za ka samu gafararwa gafar Allah ta baraka ina fatan kun gane wannan wannan shi ne akwai wani hadisi da ibn abi dunya shi mai roito shi cewa ah, dukkan mutumin da wata yake ta shahar ramadana yukaffiru ma bayna yadayhi ila ramadana al-muqbil shahar ramadan yake watan ramadan da kake ganin shi yukaffiru ma bayna yadayhi yana kankare zunuban da ke gabansa ila ramadana al-muqbil har zuwa wani ramadana wanda zai saboda kan ka watan ramadana kenan na azumin shi an gafarta maka zunubanka daga wannan ramadan din har wani ramadan to kaga wannan duka ne nuna maka cewa ramadan din nan kan har Allah ya raya ka ka ganshi idan kana raye watan ya zo to babban fursa ce babban dama ce gare ka samun gafar Allah baraka wa ta'ala Allah ya samu dace abu na biyu daga cikin abubuwan da Ramadan yake kunshi da su wanda suke zama dama ta samun gafara ubangiji hawa ramadan ya zama sharul magfira akwai yin azumi shi kan karan kansa yin azumi shi kan karan kansa yanzu can duk abin da muka faɗa shine kwanukan 29 ko 30 ko same ka kana lafiya yanzu ibadar da za ka yi cikin waɗannan kwanuka 30 ko 29 ta azumin ita kan karan kanta ka yi ta kun gani to wata dama ce gare ka ta samu dacewa da gafar ubangiji ala. kun gane ko al-imam bukhari ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man sama ramadana dukkan mutumin da ya azumci watan ramadana imanan wa ihtisaban yana cikin da imani da gaskantawa cewa wannan shari'a ce ta Allah doka ce ta Ubangiji ya aiwatar wa hatisaban mai wannan cike da neman Allah shi ba shi na da masa sakayya da ikhlasi da samun fatan Allah ya karba shine wa hatisaban duk wanda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mashi duk abin da ya gabata min dhanbi gufira lahu ma taqaddama min dhanbi to kaga wannan yana gwada maka yin ramadan ne? ta azumce shi kenan muke nufi a aikace a aiki da wani ibada ita ma wata dama ce gare ka da tabbayyana cikin ramadan din mai nuna za ka iya samun dacewa da rahama ubangiji da gafaransa ina fatan gani akwai wani hadisi shi ma da kano su malamai suna asar ne shi kuma lafazin sabin da yake cewa shi ne ومن سامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومن سامه duk wanda ya azumci watan ramadana ga irin wannan sifa da muka faɗa imanin wasi saban shi ne man samahu imanin wasi saban sai ce kharaja min zunubihi wanda mutum zai fitar daga zunuban da zai aikata ka yau mi da ko umbu kamar wanda ma shi ta haife shi duk zunuban tasfir sun zaya za a gafarta mata ayati mace ayati mace zunuban sai zama ka yau mi da ko umbu kamar wanda mahaifin shi ta haife shi babu shakka kai za ka rinni idan ce da kai yaron da aka haifa a gidanka yau in ce baka bashi ne za ka ni, ko mukallafi na'am ba shi zuni ko guda ko ko akwai zuni a kashe to aka ce in kai azumi wata ramadana imanin ta amma to zaka fita daga ka kamar ka zama irin wannan yaro wanda aka haife shi a yau kun gane ko wannan shi ne abu sai ne khudri babban sahabi Allah shi da shi yake cewa man sama ramadana wa arafa hududa wa hafiza ma yanbaghi lahu an yuhfaza kaffara ma qablahu a sa'id al yake cewa man sama ramadana duk wanda ya azumi watan ramadana wa arafa hududa ya san kuma dokokin azumin ya kiyaye su saboda ka imani ya yi azumin imanin wata samun ya kiyaye azumin ta babu qaulu zur babu al'amal bihi babu duk abin da yake ba ta azumi abin da zai kama azumi cikas shine wa arafa hududa sannan wa hafiza ma bagi lahu an yuhfaz wa hafiza ma yanbaghi lahu an yahfaz kenan shi mutumin ya kiyaye abin da kamata shi ya kiyaye abin inda kamata gare shi ya kiyaye sai ce to kaffara ma qabla yanzu shi wannan ibada da sai eh, ya yi ta Ramadana a irin wannan sifa kaffara ma qablahu ya kankare masa duk zunuban da ke gaba da yanzu wancan zunubi ce dai wancan hadisi mun ce ramadana yakan eh, zama zama wato yana zama dalilin Allah gafarta ma mutum zunuban shi na wannan abin da ya kasa daga wannan ramadana har zuwa wani ramadana zai shigo fata fatan gani in kai azumin wata ramadana in kai azumin wata ramadana to za a kankare maka zunubanka wanda zaka aikata har zuwa wani ramadana yanzu wannan abin da shi kuma abu sai hudu yake cewa zunuban da ka yi a baya su kuma in kai ramadan su an bi an gafarta maka shine kaffara anhu ko kuma kaffara ma bula kun gane ko yanzu kun ga da yin azumin kan karan kansa shi ma wata dama ce babba in dai mutum ya yi shi imanin wahtisaban da za su zama dalilin samun gafarar ubangiji ta'ala akwai wani abu zalika cikin Ramadan din nan wanda mutane galiba ba su damuwa da shi a matsayin cewa yana kusa da samun gafar ubangiji ba shine sahur wannan sahur ne da kuke gani mutane an shar'anta mutu ka tashi da asuba ka ci abinci ko ka sha ruwa ko ka yi kaza wasu kawai sun ɗauka wannan sahur sirrin shi ya fara ya ƙari ne akan cewa ka ci abinci kawai don kai ƙarfi ina fatan gani ka ci abinci don ka samu ƙwarin gwiwa ya ko don ka jiwa ko kaza na'am yana da wannan ma'ana tabbas amma kuma sirrin ba ne ya fara ya kaɗi ba ne ya fara ya ita sahuru ɗin kanta yadda Allah ya shar'anta ta da lokacin da aka ce yi ta ya tana sattai da wani sirri da samun gafarar ubangiji imam ahmad ya rawaita hadisi sahihi daga abu sa'id al-khudri maki sallallahu alaihi wa sallama yace as-suhuru akalatu baraka as-suhuru akalatu baraka yace sahur abinci ne na albarka ko mai albarka sahur abinci ne mai albarka yace fala tad'uhu kar ku sake ku bar shi fala tad'uhu kar ku sake ku bar sahur ku kwanci ku ba ku sahur yace walau an wato eh, hijra ahadukum jarra'ata ma'in ko da tsaye daga cikin ku ya dan kurɓa kurɓi guda ne na ruwa kaga wannan yana nuna maka kenan sahur ba wai din lokacin kai da ne za a ce kai sahur ko da ta hanyar kurɓa da kurɓi guda na ruwa to a shahidi cikin hadisin shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a gaba yace fa inna lillahi mala'ikatan yusalluna 'alal mutatahhirin yace Allah ta'ala yana da mala'iku da musamman da ya aji yusalluna 'alal mutatahhirin suna salati suna addu'a kenan ta alkhairi 'alal mutatahhirin da ba su sahur babu shakka yanka ce mala'ika yana maka salati ko yana maka addu'a dan ya nuna kana cikin dacewa da rahama Allah ta'ala kana cikin dacewa da samun gafara ubangiji to da mala'ika ba zai addu'a ba Allah ya dawo da addu'a ko mu gani ba to wannan shi ne wa inna lillahi mala'ikatan yusalluna 'ala al-mutatahhirin kun gani ko irin wannan hadisi ya zo a riwaya Abdullah bin Umar Allah shi yadda shi yace nema jaza'ul mu'min as-suhur inna lillahi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala al-mutahhirin yake ne majza'ul mu'min as-suhur yake ma dalla da abincin mu'mini shine sahur wanda zai tashi yayin wajen asuba dan ya tashi da azumi yake inna lillahi wato inna Allah inna wa mala'ikata lalle Allah da mala'ikunsa inna Allah wa mala'ikata lalle Allah da mala'ikunsa yi da alal mota mutasahhirin suna salati da masu yin sahur da babu shakka in a ce ya ka kana cikin yanayin da za a ce saboda kaza da kake Allah ya ne maka salati mala'ikunsa masu ne maka salati babu shakka wannan yana kushin samun gafara ubangiji kushin samun gafara ubangiji shi yasa ita sahur din muka ce ko shi sahur din karka dauka cewa kamar mujarradin al'ada ne ko abinci ne kawai ka ci don yiwa a wata irin ibada ce da take tattare da albarka sannan kuma yin ta zai sa ka samu dacewa da Allah subhanahu wata'ala ya maka salati mala'ikun masa masu maka da wanda muka ce eh, amin da ar natijarsa shine dacewa da samun gafara ta ubangiji ta'ala kun gani ko wannan shi ne wani abu daga cikin abubuwan da suke cikin ramadan wanda suke kunshi da samun dacewa da gafar ubangiji ta'ala shine istighfari da addu'a da shi kan karan kansa mai azumin zai yi a cikin wannan wata mai albarka ina fatan gani wato bi ma'ana shi wannan wata kasantuwan shi wata ne albarka sai Allah tabaraka wa ta'ala a sa ya kwadaitar da musulmai cewa ku yi amfani da wannan lokacin na wannan wata mai albarka don su roƙi Allah shi kuma Allah zai karɓa musu ko gani ba bayi su amfani da wannan period mai albarka wacce take kunshi a cikin wata ramadana huskanci Allah da addu'o'insu to Allah zai karɓa musu to babban addu'ar musulmi mai hankali ita ce ce Allah ya yi da za mu samu duk abin da za ka miɗa tsakanin ka da ubangiji zai kai wannan ba kana da alkhairi ba mu shakka jiya da kake nema amma wannan shine rakamul awwal shine rakamul awwal shine lamba ta farko sai ka roƙi wannan ne sannan sai ka ambaci du'an zaka ba ina fatan gani to cikin wata ramadana kake da wannan dama kun gani al-imamu tirmidhi ya rawaito hadisi daga Abu Huraira Hadithi ne Hassan. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa thalathatun la turaddu da'watuhum thalathatun la turaddu da'watuhum ce akwai wasu mutane guda uku babu yadda za a ce addu'a a dawo da ita suna yin addu'a Allah zai karba thalathatun la turaddu da'watuhum da su kamar haka sai ce al-imamul adil na farkon su shine shugaba ahadi da yake jagorantan wata al'umma da Allah ya saka karkashin su wato karkashin sa yana musu adalci ko a wani mataki ne al-imamu al-adil kun gani ko to muhallin shahid cikin hadisin sai ce wasa'imu hina yufir wasa'imu hina yufir idan mai azumi hina yufir wato daidai lokacin da zai sha ruwa ke shi ne hina fitar. kun gane ko saboda ka idan mutum yana cikin wannan ibada ta azumi ya zo dab da ya sha ruwa ya yi addu'a ya Allah ka gafarta mai Allah zai gafarta mai ya yi addu'a roƙe su bukatocin da ke gare shi Allah zai karba yana daga cikin wa'in cikin salafatun la turaddu da'watu wa ra'imu hina fitar. na uku sai ce wa da'watul mazlum wa da'watul mazlum ko kuma addu'a wanda aka zalunce shi ina da duk aka zalunce shi ba bisa haƙƙin shari'a ba kace aka ci zarafin sa ba bisa haƙƙin shari'a ba daga hannu ne addu'a to ba shakka Allah zai karɓi addu'a wannan shine thalathatu la turaddu da'watuhum al-imam al-adil wa as-sa'im hina yafkar wa da'watul mazlum abin da mahalli shi cikin hadisin shine wa as-sa'im hina yafkar ina fatan gani Alimamul imam shi ma ya roto ɗaya hadisi makamancin wannan da irin wannan lafazin ina fatan gani da irin wannan lafazin amma ya ɗan bambanta ya cire guda ya ƙara wani abin da shi wannan riwaya ta al take cewa da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ya sahaha wannan riwaya ita ma yake salatatu la turaddu da'watuhum mutane guda uku ba a mayar da addu'an su suna yin addu'a Allah zai karba na farkon su a wannan riwaya sai ce as-sa'imu hi la yuftar afwan wato as-sa'imu hatta yuftira as-sa'imu hatta yuftira mai azumi har lokacin da zai buɗe baki shi yasa malamai suka ce karka taba fahimtar cewa za ka ce za ka karbi addu'a mai azumi shi ne daidai lokacin zai sha duk lokacin na shi gaba ɗaya lokacin da taɓa addu'a shi ne ba nan wato uh, sa’imu haka yi talatatu la turaddu da'watuhum sa’imu sa'im yi yusfir tafiya saboda ka mai azumi har zuwa lokacin da zai sha duk lokacin wanda shi da kake da azumi kana addu'a lalata yanzu wannan babbar dama ce kenan gare ka ka ce Allah gafarta mun ko ka ce Allah gafarta mini zunubai sai Allah gafarta ko sai ce wada wata mazlum ta da wanda aka zalunce shi kamar da muka bayani wannan sai zo da wata wadda wacce raba ta ambace ta ba sannan ya ɗebe eh, ce bai ambace al-Imam al-Adil ba a wannan riwaya amma da dinsa yace wada wata musafir wada wata musafir da addu'a matafi wannan ruwa daban daban sun amince wannan hukiya sai idan mutum na cikin halin tafiya daga hannu ya addu'a babu shakka Allah zai karɓi addu'a to mali shahid dai shine da'watu sa'imi hatta yusra da'watu sa'imi hatta yusra to da wannan dama ce kenan tabbas ne nuna cewa kenan azumi yana kunshe da abubuwa da suke ba musulmi daman samun dashi daga gafara ubangiji ta'ala daga cikin su akwai yi addu'a ya addu'a lokacin zai buɗe baki ko lokacin da yake ɗauke da azumi duk wanda zai ɗin gaba na biyar daga cikin wannan ababe akwai kiyamu ramadan kiyamu ramadan yana nufin wannan sallah da ake yi ta azumin wata ramadan za ka iya kiranta tarawihi ko ka kira ta qiyamul layli ko ka kira ta tahajjud ita ce ita ce qiyamul ramadan wato wa'annan nafil da ake bayan sallar isha a matsayin nafil fili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta su a cikin wannan wata mai albarka yanzu wannan nafil fili mutum ya kiyaye su cikin wannan wata shi ma a cikin wannan akwai dama wacce take sa mutum ya dace da gafara da rahama ubangiji ta'ala al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi da sauran malaman sunna daga sahabi Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama ramadana man qama ramadana duk wanda ya yi tsayuwan wata ramadana bi ma'ana ya tsaye cikin watan ramadana ya wannan salloli na nafila na tarawihi ko hajji ko qiyamul layl ya yi wannan imanan yana cike da imani da yardansa da da gagganta masa cewa wannan Allah ne shar'anta wahtisaban kuma yi wannan aiki da ikhlasi da neman samun lada da karɓar aikin daga wurin Allah duk wanda wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa duk abin da gabatar da zuwa gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa duk abin da gabatar da zuwa to kaga wannan babu shakka shi ma dalili ne wabih shi wannan hadisi mai gwada cewa kenan wannan ibada da ake yin cikin watan ramadana ta nafilin nan yin ta wata dama ce da take sa mutum ya dace da samun gafar Allah wanda cikin Ramadan ake ta shi yasa muka kenan Ramadan ya zama shaharul magfira duba da cewa da kunshi da wani abubuwa ina fatan gani duka wani abubuwa da muke faɗi akwai buƙatar mutum ya kula da su sosai ba su kula wata musamman kuma ya halarta sa. shi yasa a cikin wannan da sauran ruwan da zamu muka faɗi a baya da wanda ma zamu faɗi nan gaba zaka je na ƙaidin irin waɗannan ayyuka yake imanan wa ba bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam da irin fasaharsa ta zama shi balarabi al-qurashi da shi man sama ramadana gufira lahu ma taqaddama min dhanbi haka bai ce man kama ramadana gufira lahu ma taqaddama min dhanbi bai haka kuma yana yi haka yana yi haka amma bai haka nan sai da kawo kaiji da sharadi shine imanan wa hisaban imanan wa saboda ka mutum yi wannan saboda an san imanin shi da Allah wa ihtisaban kuma ya zama cewa idan Allah yake nufi da wannan aiki yana neman Allah ya karba ya bashi lada kun gane ko saboda akwai buƙatar lalle mutum dukkan ibadodinsa gaba ɗaya da irin wannan da sauransu irin wannan arasuwan zuciyarsa ba da fuskantar ubangiji ba wani ba kun gane ko ah, shi yasa akwai riwaya da aka rusu daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu eh, yake cewa yake cewa wal yastati ahadukum an yaqula asumu idza sama fulan ko in sama fulan wal yastati ahadukum an yaqula asumu in sama fulan wa aqumu in qama fulan yake man sama au qama falyaj'al zalika lillah kun gane ko man sama aw qama yace falyaj'al zalika lillah wanda ibn abi dunya Ruto wannan asar na Umar radiyallahu anhu a cikin littafin sa fadailur ramadan wannan asar na Umar za mu samu tafsiri ne ga ga wancan maganganu da da ishara zuwa ga su baya bi ma'ana cewa eh, wannan ayyukan kai ikhlasi a cikin su imanin wata ta yanzu abin da wani ke cewa wal yastaqi ahadukum an yaqula yace ɗaya daga cikin ke yi tsoron ya ce me yasa ta san kana ji ya ce asumu in samu fulani zan yi azumi ne in wani ya azumi zan dauka in wani ya dauka in bai dauka ba dauka ko wani abin da ka wada wa aqumu in kama fulani zan je sallah ai ai tahajji da ni ko kiyamu ramadan ko wayi in wani yi ɗaya daga cikin ku yi tsoron Allah kai sake hudu wannan sai ce man sama auqama don haka duk wanda zai yi azumi auqama ko zai wannan sallah ta qiyam ramadan falyaj'al dhalika lillah sai sanya wannan aiki dan Allah shi kadai to kaga wannan shine imanin wa imanin wa kun gane ko abu ne mai muhimmanci ne sau lokaci bari in sauri sauri akwai lailatul qadr a cikin watan Ramadan jama'a to ka samu dacewa da yin waɗannan salloli da muke su kuma a ce cikin dare da rasul qadr ka tsayi kai ma Allah sallah ina fatan gani to shi ma wata dama ce ta dacewa da da rama ubangiji ta ku gani ki daren nan da zaman cikin dare da rasul qadr Allah ya taimake ka ta dace kai wa Allah ayyuwan dare ta hanyar wato sallatan waɗannan na filfili da aka shar'anta ciki a matsayin eh, muka ce tarawihi ne ko tahajjud ne ko ko kyamar da ka kira su shi ma irin wannan abu ya zo ne cikin hadisi sahihi wanda Imam Bukhari da a Muslim suka rawaito shi lafazan duka nasu ne kuma sai zama suna da alaka ko kace suna da kamanci kina da idamin da faɗi yanzu yanzu nan abin da lafazin yake cewa shine man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه man kama lailatul qadri yace duk wanda ya tsayu yayi wa Allah ibada sallolin da muke magana yayi to man qama laylatal qadri yace imanan wa ihtisaba ya cike da imani da kuma ihtisab neman Allah ya bashi lada bai bukatan komai da kowa sai Allah kadai wanda ya wannan gufira lahu ma taqaddama min dhanbi kaga wannan ya gode cewa kenan eh, kasantuwa ne to kadar ta cikin wata ramadana ramadana kan shahrul maghfira ne gaskiya shahrul maghfira ne kun gani amma kun ga wa'annan duka akwai buƙatar mutum ya kula da wannan quyud da hadisan da suke ambata da kuma lalle mutum shi shi halittar zuciyarsa matsalar ba shine ku ta ka kuna yi ba ba shi ne ka sai ka wuce ka ce a sa ka ta libanci ba hmm? ko ka bugu waya ka ce waya sa ka libanci in ka ba shi ne ba duk inda kai sallah baya ba zai sai ma ka zama liman ba abin da suke bukatar limamin ya sallah Allah karba kana bayan shi ne matsala amma ka shi kai dole sai a rubuta sai a yi ba ba shi ba ya cikin wajen abubuwa mutum ba ta yi irin waɗanda abubuwa duya ya rika jin ibada ce ki ba jama'a ba abu ne na yayi ba ba al'ada ce ba ba ba ne ba ba ne a tara mata ko kaza ana wani abu sannan wani abu na ƙashi zan take ta kan nan abu na ƙashi zan take ta kan shine as-sadaqa wal infaq yin sadaka da ciyarwa wanda Allah ba su hali cikin wata Ramadan musamman ciyar da masu azumi musamman ciyar da bayan Allah wanda suke yin azumi sun yi da azumi hmm? ka ciyar da su sawa'an ka ciyar da su abin da su buɗe baki da shi ne mubasharatan ko ka ciyar da su abin da za su ci dai umuman ko bayan sun gama sallah ne ko kuma su yi sahur da shi duk yana daga cikin ciyar da ciyarwa da kuma ciyar da masu azumi kar ka ɗauka sai ma azumi yana ne sai ka ba shi kankana ya sha ko wani ruwan gora ko firota ko ka kawo da shi. wannan yana ciki na'am yana ciki gaskiya amma ko ko ko abinci ka ɗebo wanda yake kamar lokacin shi eh, busasshen abinci za zamu ce ko ko ɗanyi mutu ta ko yau ba da wani ko ka ba mutum kwano kaza ko kai masa kaza duk ka ci da shi to wani shine zai je sarrafa in ya zo wala Allah shi shi kafin ya zo masallacin ko kuma an gama sallah in ya zo ci ne zai ci kun gane ko wannan sadakan da ciyar da masu azumi da mutane suke yi da infaki irin wannan ko da ina so kawai sake mulaha da haza nan shi ne cewa ko kuɗi ka ɗauka ka ba mutum mai azumi ya yi amfani da kuɗin ya ci ko ciyar da ƴan iyalansa masu duk guda ne wala duk guda ne kar ka ɗauka sai ka kawo kunu kunu da ƙosai. Ah? ko kuɗi ka bayar aka yi amfani da su wajen cin abinci shi ne ibn hibban ya rutu al-imam mahmud ya rutu da imam zahiki da ibn khuzaima da ma ibn hibban malamai da suka rutu da isnadi sahihi malamai sun sa hadisin saboda yana da shawahid kwarai da gaske daga salman al-farisi yake cewa man fattara صائما كان له مغفرة كان له مغفرة لذنوبه kun gane ko wa ita ko raqabati minan na ita dukkan mutumin da yake da mai azumi kun gane ko lafazin da yake man fattara fihi sa'iman na tsallake fihi shi yana nan cikin watan ramadan man fattara fihi sa'iman kana lahu maghfira li dhunubi ita duk wanda yake da mai azumi cikin watan ramadana domin ya zama ya zama masa kankarewa da gafarta wa zunubansa wa ita ko raqabati minan na kuma da yan tawaye sallallahu kun gane ko sannan ce wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yunqata min ajrihi shay'un yace kuma za a bashi irin ladar da mai azumi a gan yanzu a gafarta masa zunubansa za a yanta wayarsa daga wuta sannan za a bashi irin ladar da aka rubuta mai shi mai azumi ya ba abincin ba ta da an rige mai azumi komai ba kuma kun gane ko to kun gane shi ma ai ba karamar falala ce ba kuma dalili ne wafi wanda ta hanyar ciyarwa da da irin wannan zaka samu dace da rahama Allah da ayarta ko ya kada wuta. mun ce eh, walillahi utaqa wa zalika fi kulli layla Allah ta'ala yana da masu wanda ke yantawa a cikin watan Ramadan yake wa zalika fi kulli layla da duka ka samu damar da zaka ciyar da wasu majmu'a ta mutane in eh, kana yawa Allah baka duka kullu kai wannan kullu kai wannan saboda ka shiga cikin wanda Allah zai gafarta musu kuma wanda zai ta su da bauta mutane suna da kuɗin za su yi wannan wani Allah ba su damar wannan zai sai kwana talatin suna ce da majimu a ta mutane eh, kuma ba tare sun tagayyara ba Wani zuwa Allah ba sai su wanda kuma bai da hali irin wannan sai abin da ya sauka lirin sai kizu sa'ati ne sa'ati bi kuma kudira alaihi rizquhu falyunfiq a ta Allah wannan ne gaskiya kun gane ko saboda ka shesa cikin hadisin eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tambayi shi cewa to ai ba kowane mu bane ya manzo Allah yake da ikon ciyar da mai azumi ba to wasu ba su da hali ba su da hali da za su yi ka in faƙi cikin cikin wannan wata ba saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai wannan ladan da ni ga muku samun gafar zunubai da yan tawaya daga wutar da a baka ladan mai azumi yace mutum zai same shi a lokacin da ya ciyar da mai azumi ko ta mai azumi buɗe baki da da ɗan abin da ba shi ɗin ɗan wani nono nono wannan kasan nono laraba ba abu ne muhimmanci ba madara wannan to da abin da za ɗebo wa ɗan kaɗan ka ba mai azumi ya kurɓa na madara ne ce da ka yi wannan duk ladan nan aka hujja gaba shi sai sa muka ce lirin su gudu sa'ati min sa'ati yace kuma in ka ba mutum ma ƙwarar da biyu guda yace za ka samu irin wannan zaka sallallahu alaihi wa sallam kun gane ko yace yace kuma in tabba mutum kurbin ruwa guda kamar yadda muke kamar mutum leda Ya yace za ka samu da wannan lada Ya yace saboda ka duk wanda kuma ya ciyar da mai azumi ya ba shi kenan da yawa yace to Allah tabaraka wa ta'ala zai shayar da shi daga tafki na wani irin shayarwa wanda ba zai sake jin kishiwa ba har abada Allah ya samu dace to abubuwan suna da yawa gaskiya amma lokaci ya tafi saboda ka za mu takaita a nan wanda muke cewa da shi ne mutane sai su kula kamar da hudu ko wannan dama ce wadda babu shakka wasu mutane sun yi burin samun ta sun yi burin samun ta amma Allah da kadar su ka samu ba amma sai Allah ya raya ka ko ka samu dama ce mai girman gaske kuma tana ɗauke da falala wannan ne hudu kaɗan daga ciki kenan kaɗan daga ciki kenan na samun dacewa da gafar ubangiji kuma akwai falala mai yawa ma ce akwai wani hadisi da aka rawaito mai ban mamaki hadisi ne sahihi cewa akwai su mutane guda biyu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka rayu sosai guda da ya su suka je wurin yaki da suka je wurin yaki sai guda shi shahada sukan guda ba kashe shi sai dawo lafiya yanzu kaga wanda ya shahada ka ai ba sai ka tambayi girman ladan shi ba ko ba sai ka tambayi girman ladan wanda ya shahada to sai shi wannan da ba a kashe ba Allah ya rashi lafiya lau watanni na zuwa watanni na zuwa sai ramadana yake ya ce shi saboda kai wata ramadana ya komi da kuma da ake kyauta ramadana bayan ramadana sai wuce idan su biyu kaga da sunni sunu su amma shi gudan ya rasu gabanin ramadana amma shahada ne shi kuma wannan bai shahada ba amma ya rasu bayan ya azumci ta ramadana ya yi kaza ya kaza shi akwai wani sahabi da ake ce da shi talha bin ubaydillah sanannen sahabi ne gaba sai bacci bai bacci sai mahaifin kiyama ta tsaye kun gani Yama ta tsayo sai waɗannan mutanen guda biyu duka Allah ya gafata musu da wanda ya shahadan da wanda ya yi azumi duka sai aka kira su a kofar aljanna amma abin mamaki da aka kira su a kofar aljanna da shi wanda ya shahadan sai aka ce shi wannan da ya azumi wata ramadana ya wuce ya wuce da farko ya wuce sai da an kaɗe lokaci sannan aka ce to shi shahidi shi uwa ya shiga sai Salatu talatu bin ubaidillahi ya zo yana ba da labarin mulkin nan aka ce to a tambaya ne ni ke haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce a haka abin yake ce yace to shi wannan kam da ka ga an sa aljanna farko alaysa sama ramadan alaysa qama fihi alaysa fa'ala kaza wa kaza wa sajada lillahi kaza wa sabbaha lil ibadihi yace duk bai yi tuwa cikin ramadana yace kwai yayi yace fa wallahi inna ma bainahuma abadu min ma bayna as-sama'i wal ard yace to ina ga muku ratar da tsakanin wanda ya shahada da wanda ya ramadanan da kamar nisa sama da ƙasa ratan darajar su jama'a ku kalli lada da alkhairi da mai shahada yake da ita eh amma ce maka in kin azunce ka ramadana da ikhlasi kai ba Allah irin wannan ibadun da muka faɗi wasu daga cikin su a ce za ka fi mai shahada Ko tsaya wajen Allah mala ai wannan ba kalmar al'amari ba kalmar al'amari ne Allah ya samu dace Allah ya samu dace kuma Allah ya karba mana na ji lokaci eh, muna fatan abin da muka faɗi da sawaba Allah amfani da shi ba mu da rantsa kuskure kuma Allah ya zama na gafarta mana na'am kawai na ciyarwa hmm. za ka samu wasu kuma mutane ne masu rauni haka ne ba su da

sai da kila wata ma wata bukata ina fatan gani Ƙila bai da ma bukata amma dai tun da an kawo abincin da zai shi don kai da kan cikin jama'a amma irin waɗanda da kake hudu kaga su suna cikin bukata ta musamman wa'annan kulawa da su ai kula da kowa muka ce ga haƙƙin makwataka kamar da ka ishara sannan ga haƙƙin bukata wani kamar da ke cewa ka tara mutane a masallaci ko a wani wuri ka kana ba ka abinci irin wannan eh, wanda daga cikin su da zai ci abincin wani Allah yana wucewa ne ya sallah kaga ma makwacin kan bai da yin wani haƙi da wannan shi ko ba bane ba sannan yana yiwa shi alhaji ne a gidansa yawa ana abin da sai ya karba ne kawai kaga kenan ya dace shi ne amma ba wasu bukata ta musamman ke da shi to irin wa'annan abubuwan kaga sai ka mutane su kula shi Allah ya kama da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.